Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Litinin 12 ga watan Yuni na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To Maryam jam'iyyar shugaban Faransa ta Emmanuel Macron ta ɗauki hanyar lashe zaben majalisar dokokin ƙasar. 'yan kasuwa a burtaniya na neman sanin makomar 'yan kasashen turai sama da miliyan uku da ke zaune a kasar waɗanda suka ce fice wasu zai shafi tattalin arzikin kasar sannan ministan kudi a kasar qatar ya bayyana cewa suna da kwarin gwiwa kasar za ta sulhunta rikicin diflomasiya ta fuskar kasuwanci da ya barke tsakaninta da wasu kasashe da suka yake hulɗa da ita A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya yi da sashen Hausa akan masu neman raba kawuna a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto a kan korafin da wasu 'yan Najeriya ke yi game da kuɗin wutar lantarki a ƙasar. Za kuma ku ji cewa sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa sun ragu yanzu haka. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu kawo muku shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sabuwar jam'iyyar shugaban faransa mai matsakaicin ra'ayi wato shugaba emmanuel macron ta ɗauki hanyar lashe zaben 'yan majalisar ƙasar da aka gudanar bayan jefa kuri'a da aka yi a ranar lahadin da ta gabata inda a zagayen farko jam'iyyar ta samu kashi 28 na kuri'un da aka haɗa sakamakon zaben wanda jam'iyyar la fabric and marsh da kawarta ta modem wacce ta samu kashi 4 na kuri'un da aka haɗa ya sa jam'iyyun biyu sun ɗauki hanyar lashe zaben ta hanyar samun kujeru sama da 400 a majalisar wakilai da ke da kujeru 577 wato idan har sakamakon zaben da za a yi a zagayen ƙarshe a mako mai zuwa ya kasance kamar hakan sai dai an yi ta korafin samun karancin masu fita suka da kuri'a inda aka yi kiyasin kusan kashi 52 na masu kada kuri'a sun ƙaurace rumfunan zaɓe. sai dai wasu sun ɗora lakin hakan akan gajiyar da masu kada kuri'a suka yi fama da ita a zabukan da suka gabata waɗanda suka kai ga macron samun nasara a watan da ya gabata frederick mena mazaunin birnin paris ne Moi j'étais plutôt pour En a quand même un problème de légitimité qui se ya ni kusan zan iya cewa mai goyon bayan jam'iyya mai mulki ne sai dai ina jin akwai matsala idan aka ce sama da kashi hamsin na masu da kuri'a ba su fito ba baya ga waɗanda suka jefa kuri'a ba tare da sun zaɓi kowa ba amma dai muna kusa da samun nasara 'Yan kasuwa a Birtaniya na ƙara miƙa buƙatunsu da ke da nasaba da yankurin ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan kayan da jam'iyya mai mulki ta Theresa May ta sha a ƙarshen makon da ya gabata wanda hakan ya sa ta rasa rinjaye a majalisar dokokin kasar. 'Yan kasuwar dai na so ne kasar ta Birtaniya ta tattauna akan yadda za a ci gaba da dangantakar kasuwanci tsakanin kasar da tarayyar Turai. Ko da Birtaniya ta fice daga kungiyar maimakon yadda Prime Minister May wacce ta nuna burin ta ci gaba da zama akan mulki ta tsara a baya. shugabannin 'yan kasuwa waɗanda suka kalli sakamakon zaben a matsayin wani yunkuri na nuna adawa ga shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar ta tarayyar turai suna nema ne prime minister may ta yi maza-maza ta faɗi makomar 'yan ƙasashen nahiyar turai da yawansu ya kai miliyan uku da ke zaune a birtaniya inda suka jaddada cewa zamansa a ƙasar na da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasar. sun kuma buƙaci da kada a saka kudaden haraji a hada-hadar kasuwanci da za ta hada ƙasar ta birtaniya da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ministan kuɗi a ƙasar qatar ya bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwar ƙasar za ta sulhunta rikicin diflomasiya ta fuskar kasuwanci da ya barke tsakaninta da wasu ƙasashe da suka yanke hulɗa da ita a wata hira da aka yi da shi a yau litinin a gidan talabijin na cnbc minista ali sharaf almadi ya amince cewa lallai akwai kalubale a gaban kasar amma kuma harkokin kasuwanci na ci gaba da gudana el amadi ya ce bai yi tsammanin akwai wani abin damuwa ba dangane da abin da ya shafi harkokin kasuwancin cikin gida a kasar ta qatar ya kuma kara da cewa kasashen da suka sanar da yanke hulɗa da su da suka hada da saudi arabia da bahrain da haɗaɗɗen daular larabawa da kuma masar suna da nasu kalubalen da za su fuskanta ta fuskar hada kasuwanci da kasar a cewar ministan na kuɗi mutane da dama sun ɗauka mu ne kaɗai za mu fuskanci matsaloli domin idan muka rasa dala guda su ma za su rasa dala guda su dai kasashen da suka yanke hulɗa da ƙasar ta katar sun zarge ta ne da mara wa ƙungiyar IS da kuma Iran baya zargin da ƙasar ta katar ta ce ba shi da tushe ballantana makama ministan harkokin wajen Iran Bahram Gasemi a yau Litinin ya yi kira ga bangarorin biyu da sasanta kansu ta hanyar hawan teburin tattaunawa yayin da ƙasar Kuwait ke ƙoƙarin shiga tsakanin bangarorin biyu Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Rasha sun tsara shugaban 'yan adawa Alexei Navalny da wasu masu goyon bayansa da dama a duk faɗin ƙasar yayin wata zanga-zangar adawa da cin hanci da rashawa da aka yi a yau Litinin, wacce ke hannunka mai sanda ga shugaba Vladimir Putin da makarabansa. An dai kama Navalny wanda ya bayyana aniyarsa ta kalubalantar shugaba Putin a zaben shugaban kasa da za a yi a baɗi a wajen gidansa da ke Moscow jim kaɗan bayan da masu zanga-zangar suka fantsama akan tituna a St. Petersburg da sauran biranen ƙasar. manema labarai sun ce an kawo masu boran da dama inda wata kungiya mai zaman kanta da ke bibiyar zanga-zangar ta ce akalla mutane 120 suka shiga hannu a babban birnin kasar kana an kama sama da 130 a st petersburg sannan kuma sama da mutane dubu uku ne suka yi zanga-zanga a biranen siberia da wasu birane a yankin rahotannin sun ce 'yan sanda sun yi amfani da barkono mai sanya hawaye a birnin moscow wajen tarwatsa masu zanga-zangar to a india ma manoma ne cikin fushi suka yi ta su zanga-zangar inda suka yi ta zubar da madara da kayan lambu a kan titina a jihar maharashtra da ke yammacin kasar a jihar wato madhya pradesh da nan ma aka yi zanga-zangar lamarin ya kai ga mutuwar manoma shida bayan da 'yan sanda suka buɗe musu wuta a lokacin da masu zanga-zangar suka datse hanya tare da kona motoci zanga zanga ta barke ne bayan amfanin gona da manoman suka cire wanda ya yi kyau suke kuma sa ran samun alheri amma kuma sai aka samu karewa farashin kayayyaki saboda yawan kayayyakin da suka shiga cikin kasuwa inda hakan ya sa manoma da dama suka yi asara ya kuma basu da biyan kudaden bashi da suka ciwo wannan zanga-zangar da ta barke a yankunan karkara wani sabon abu ne da ba taba gani ba a kasar ta india wacce masana ke cewa tattalin arzikin kasar na ɗaya daga cikin masu haɓaka cikin sauri a kasar wato a duk faɗin duniya Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro da haɗin kan ƙasa. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya ce ba za su zauna suna kallo wasu su raba kan Najeriya ba a wata hira da ya yi da wakilan sashen Hausa Haruna Dauda biyu. mai girma gwamna kai ne shugaban gwamnonin jihohin arewa a goma sha tara da ke nan tarayyar najeriya nan tare bayan kun yi jawabi kwanakin baya game da jawabi da wasu matasan arewa suka yi na cewa 'yan kudu sattare nasu su koma kudancin kasar nan daga bisani wasu matasa sun sake fito da wasu jawabi ta yanar gizo wadda kuma suke nuni da cewa kamar da kai da gwamnan jihar kaduna wato malam nasu rufai a bakwa da kishin arewa da farko dan kare ba gani kamar matasan nan ma suna da yanci su fito su bayyana kamar abin da ya dame su eh alal hakika na farko akwai bambancin tsakanin faɗin ra'ayi da da kuma kokarin tayar da hankalin jama'a domin duk kaji wanda yana kiran masifa wallahi bai santa ba ne domin duk wanda ya dandana rashin zaman lafiya duk abin da ya shafi rashin zaman lafiya ba zai so ba yau a najeriya idan akwai wani shugaba wanda ya fi kowa sanin masifar da ke tattare da rashin zaman lafiya ina jin ni ne na farko a matsayina na gwamnan jihar borno in ko yaro ya ce bai iya gudu ba bai ga abin gudu ba ne idan matasan nan ba su san menene rashin zaman lafiya ya kunsa ba don allah su nemi wani daga jihar borno ya ba su labari a mu na shugabannin arewa dole in mun ga abin da zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a arewacin najeriya dole ne masauwata bambancinmu kenan da sauran sassan kasan nan muna da al'ada muna da ladabi muna da hakuri kuma suna koya mana zaman lafiya da zamantakewa na gari wato ni kadai na san yadda nake je da raina duk lokacin da na samu security report cewa boko haram sun kashe mutane ɗaya biyu uku a borno wani lokaci ciwon kai kamar ana bugan kanka yawa ɗan kaɗai amma kamar matasan arewan sun zarge ku cewa kun yi shuru ba kwa magana kan irin cin mutunci da 'yan kabilar ibo suke wa 'yan arewacin najeriya ah, sai yanzu da kamar Eh, kun fito kuna magana saboda kuna gani kamar ah, saboda harkokin siyasar ku ne kuka fito kuna kalubalantar su me zaka ce na gane wannan zargi wannan maganar banza ne domin idan za ka iya tunawa watan april na 2016 akwai lokacin da manyan nyamurai sun fito sun zargi cewa fulani ne ke ta'addanci a kasashensu mun fito a matsayinmu na gwamnoni na jihohin arewa mun mayar da martani ni gwamnonin suka wakilta muka yi mitin a kaduna na fita na yi bayani a kan cewa babu wani kabila da za a danganta ta da fashe da makami ko sace-sacen mutane kamar boko haram ce kace duk bari bari boko haram ko kace duka boko haram bari bari ne akwai wayanda boko haram sun kashe fiye da bari-bari kuma batun biafra ba yau aka fara ba tun lokacin da rap wazuruke ke shugabancinsu har namdi kano ya zo ya karbi a wajensa kuma batun ayyukan biafra ayyukan national security ne duk kuma gudumawa da za mu bayar akwai hanya da ya cancanta mu bi mu gaya gwamnatin tarayya abin da ya kamata a yi kuma gwamnanin kudin nan ba wanda ban mu magana da shi bisa ga abin da ke addaban mu kuma mun san wani matakai su ma suke daukawa mu ma a fannin mu matakin da muke daukawa mu kare mutuncin jama'anmu. Mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra. Madalla a shirinmu na dare yau za ku ji ci gaban wannan hirar kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata a ɗauka don ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan Najeriya sai a kira a bayyana ra'ayi in an jima. A halin yanzu kuma wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kukan karancin wutar lantarki da kuma ƙarin farashin da ake fuskanta a duk wata kafin ƙarin bai ɗaya da gwamnati ta ce za ta yi a wata mai zuwa. wakilin sashen hausa na lagos babangida jibril ya ji ta bakin wasu a wannan rahoton da ya aiko mana 'yan najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin da kamfanonin samar da hasken wuta a najeriya ke masu a duk wata lamarin da suka ce bai kamata ba tunda dai kamfanonin ba su samar da wutan da ya kamata ga 'yan ƙasa duk kuwa da cewa sayar masu da kamfanonin da aka yi a can baya an yi ne da zuma ganin cewa sun inganta harkar samar da wuta a ƙasar yanzu aka dai akasarin 'yan najeriya na fargaban ganin jami'an hukumar samar da wuta a ƙarshen wata domin kuwa kuwa kudaden da suke kawo musu yakan karu ne a duk wata duk kuwa da cewa kamfanin samar da hasken wuta ta kasar ta ce sai wata mai kamawa ne za a yi karin farashin albarkatun wutar lantarkin da ake samarwa duk kuwa da cewa har yanzu dai wutan bai samu ba kamar da ya kamata to kuma ne kukan yan najeriya game da gargaren farashin kudin wutan da ake musu a duk wata ga dai wasu da na ji ta bakinsa a birnin lagos to alal hakikan gaskiya abin da fa ke yi a halin yanzu gaskiya ya yi tsanani da yawa suna cutun mutane sau domin Allah saboda ka gani yanzu watan da ya gabata waccan suka kawo mu dubu goma sha biyar watan da ya wuce kuma suka kawo mu dubu goma sha biyar yanzu sai da suka hada gaba ɗaya kuma wannan watan suka kawo mu dubu hamsin kenan gaba ɗaya to mun yi magana abin da ake nuna mana cewa ba su cire wani watan biyu ba sun hada gaba ɗaya sun kawo dubu hamsin da wani abu saboda haka gaskiya kamata hukuma ta yi bincike kan wani abubuwan da suke saboda abubuwan sun yawa saboda Allah sun yawa ga halin da ake ciki shi ko wannan malami ya ce is that we are just estimated that we suffer for those that have the paid meter we have the paid meter before i used to spend like maybe 1000 Ko kaɗan kamfanonin samar da wutar lantarki ba sa mana adalci amma yanzu kaga tun daban da mitan da zan dinga sa masa kati sai kaga suna tsula mutane kuɗaɗe a karshen wata. Saboda kaga yanzu mu ne yake biyan kuɗaɗen da ake samu daga hannun wayanda ke da mitan da ke ɗauke da kati. Wata sanarwa dai da aka dinga yadawa ta kofin sada zumunta na nuni da cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta umarci 'yan Najeriya da su biris da biyan kuɗin wutar lantarki muddin dai ba a samar wa magidanci mitan da zai dinga sayan kati ba to sai dai kuma a hirar da na yi da ɗaya daga cikin jami'a na wannan hukuma da ke abuja mai suna mrs umbonu ta musanta wannan rahoto da ake bazawa tana mai cewa ba abin da suke nufi ba kenan ko da ke jami'ar ta bayyana cewa ba ta so ɗauki muryanta ta wayar tarho amma kuma ta ta min cewa akwai shiri da ake yi na ganin cewa an tilasta wa kamfanonin samar da hasken wutar lantarki a ƙasar na samar da mitoci da jama'a za su dinga sayan kati a maimakon yanzu yanda suke kintan kudade suna laftawa mutane abinda ta ce gwamnati ba za ta amince da shi ba matsalar hasken wutar lantarki dai na daya daga cikin matsalolin da gwamnati mai ci yanzu ta gada daga gwamnatin da ta shuɗe kuma daya daga cikin matsalolin da ta yi alkawarin magance shi kafin a je ko ina har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin wuta a kasar wutan da kuma ake ganin shine kashin bayan ci gaban ƙasar ta fuskar tattalin arziki kimiyya da kuma fasaha babin yaji firamare amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibril hukumomi a jihar adamawa yanzu haka sun rage yawan sansanonin 'yan gudun hijira biyo bayan raguwar waɗanda wato mutanen da ake samu a sansanonin kuma duk da cewa wasu sun koma garuruwansu akwai wasu da suka samu mafaka a unguwanni da kuma wasu ƙauyuka har ma sun fara sana'o'i da noma Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. dubban jama'a ne ma rikicin na boko haram ya raba da gidaje ba ga waɗanda aka shi a shekaru bakwai da aka shafe ana fama da shi to sai dai kawo yanzu tuni har sun soma koma garuruwansu wanda hakan ya sa hukumomi a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke ma fama da balahirar ta boko haram rage yawan sanson da ake da su tun farko wato daga sansanoni tara zuwa biyu to sai dai kuma duk da wasu sun koma kawo yanzu akwai wasu fiye da mutum dubu ɗari da goma sha shida da suka samu mafaka a unguwanni da kuma wasu ƙauyuka a jihar da maha suka fara sana'a da noma domin dogaro da kai. sunana umaru buba'ar daga goza na gudo har na zo cikin jimeta daga damare sai na haɗa kayan bayan fakaneza a nan ra'abat mai doki daga ra'abat mai doki ina zama na samu cin gaba na je na yi noma a can numan daga numan na zo na samo na saya mashin ina a caba. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema wanda ke sa ido kan 'yan gudun hijira ta ce yanzu haka waɗannan 'yan gudun hijira sun warwa zuwa wasu ƙananan hukumomin jihar da suka hada da Yola ta Arewa, Yola ta Kudu, Gire, Fufore, da Ganye da kuma wasu sassan ƙananan hukumomin numan da kuma Lamurde inda ko suke noma da kasuwanci. Sa'adu Bello da ke ma zama jami'in hukumar ta nema mai kula da juna da mara taraba ya ko bai ne halin da ake ciki a yanzu. yan gudun hijira da muke nan adamawa sun ragu matuka don da in ka tuna muna da sansanoni na gwamnati kusan guda tara amma yanzu duk sun rage sauran sun zama guda biyu su kuma population din su kwata-kwata yanzu ba su ci dubu biyar ba a maimakon dubu sittin da wani abu da da muke da su saboda haka za mu iya cewa yawancin 'yan gudun hijira sun koma wuraren zaman su ko kuma sun koma cikin unguwanni Eh, don rayuwar yau da kullum ya ci gaba kuma wa'annan da suke zaune a sansanoninmu yawancinsu ba 'yan jihohin adamawa ba ne mutane ne 'yan jihar borno har iya yau muna da dubu ɗari da goma sha shida wadda suke zaune cikin unguwanni a kananan hukumomin yola north da yola south da gire da fufure Eh, wasu su sun tafi kuma noma a jada da ganye eh, da eh, gefen noma da lamurɗe. kullum da gwamnatocin jihohi kan mako kane da irin ɗawainiyar da ke kansu na kula da 'yan gudun hijira batun da gwamnatin jihar adama ta bakin kwamishinan yan labaran ta amma sajo ta ce su ma yanzu fa suna ma buƙatar taimako. mu ma muna fama da matsalolinmu a gwamnatance kuma muna godiya matuƙa da taimakon da gwamnatin tarayya take kawowa yanzu haka akwai sto-sto dankare da cimaka da zannuwa da burguna da taburmai da katifu kar kuma ka manta fa mu a gwamnatance muna da sansanoni na 'yan gudun hijira a yola da fufore da muke kula da su su ma fa sun ishe mu tuwo da miya Ah, don haka ba za ka ce mun yi mun abin riko sakai na kashi ba dambu ne yawa shi yasa bai jin mai kwamishinan yara labarin jihar adama na amur sajo kuma fata ma dai shine allah ka kashin wannan maza ta boko haram ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, wani malamin addinin Islama ɗan asalin Najeriya da ke zama na Amurka ya yi kira ga 'yan Najeriya kan su zauna lafiya. Malamin ya bayyana hakan ne a wata ziyarar wa'azi da ya kai birnin Legas, wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya zanta da shi. Sheikh Muhammad Awal ya yi wannan kiran ne a wata lakca da ya gabatar albarkacin watan Ramadan da aka gudanar a birnin Lagos. Eh, Amerika ne kowa san matsayin Amerika da musulunci da shauransu. Akwai mutanen kirki da yawa a kasar Amerika fiye da ke zato. Sa'annan akwai miyagun mutane kuma. Manzon Allah ya tuyi mana bayanin sa, kuma shi kansa irin zama da ya yi a cikin Makka hasatan ma a cikin Madina. Akwai Yahudawa, akwai Musulmai, akwai masu addinin Kirista, akwai wanda ba su da addini, akwai munafukai. Amma yanzu Allah yanda ya iya ya zamuna da su da kansu da kansu suke karɓar musulunci musulunci ba wani sai ka je kai da'awa ba halaye kwarara masu kyau fuskanka zamantakewa yi musu alheri da shauransu to wannan shi ke sa mutane ke shiga cikin addini mafi yawancin sahabbai ba zallan wa'azi ne zamantakewan da suka yi da irin wa'annan mutane wanda yake ba musulmai ba shi sa mafi yawa suka yi addini ta taka Najeriya ubangijin Allah ya kafa wannan gari wannan gari akwai albarka daban-daban daban addinai kabilu yare arziki Allah bamu abin da yake akwai mu nemi hanya da zamu zamna zaman lafiya mu da makwabtanmu hasatan ma 'yan Kirista yadda Allah ya faɗa wai wato mafi kusanta da ku musulmai su ne waɗanda suke da addinin nasara rashin fahimtar juna tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciwa najeriya tuwo a kwarya baban ya murai amurka daga lagos da baban gida Jibril har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun kwaso gangara cikin tattaunawarmu da kwamishinan ilimi a matakin Firamari da sakandare na jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgore, sai lokaci ya muna halin nashi. Insha Allahu, za mu ɗaura daga inda muka dakata a inda yake bayanai a kan ƙudurin gwamnati na dokar ilimin dole ga kowane ɗan jiha. Ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa. Haka shi ma mallami ba a bashi baya ba. Mallami dole shi samu ingantaccen ilimi. ilmin da zai sa shi ba da tsarin manhaja shi karanta suwa shi tabbata yara na ganewa shi tabbata ya ba su darussan za su je gida su yi su tabbata cewa ya ya tabbata cewa ya kula da yaran yadda suke zuwa makaranta da suke fahimta idan bai da wannan ilmi wannan doka ta tanadin ta ba shi lokaci da zai samu wannan ilmi idan bai samu ilmin ba don haka eh, wannan doka ta tanadin cewa lallai dole eh, canza mishi gurbi a bashi wani wuri a sawo waɗanda suke kwararru yanzu haka an jihar Sokoto muna da mallamai waɗanda suka kare karatu a fannin fannin eh, NCE da kuma digiri fannin ilimi sun dubbai muke cewa suna a ƙasa suna jira don haka ga akwai wannan tanadi wannan doka ta ba da guri sannan kuma ta ba da hurumi ga masu buɗe makarantun ne na zama su zaman kansu su kuma ta yi musu tsari na dole su bi doka dole su bi manhaja ta jiha ta ƙasa dole su tsaya su tabbata cewa suna hulɗa da uwayen yare da kuma ba da ilimi mai nagarta wanda ake duba da kuma ba da ƙarfi ga kwamitocin sa da sa jari abinda ake cewa SBMC a cikin eh, makarantun ne yadda kowane kwamitin sa su sa jari shi ma an ba doka ta yi tanadin cewa ya zama shi ne jigo shi ne jagora shi ne wanda zai sa ido ga tabbata cewa lalle mallamai sun yi aikin su yara sun zo makaranta uwayen yara sun ba da karfin gwiwa ga yara da sauransu don hakan ga da wannan doka ta fara aiki akwai da tanadi duk uban da bai bari yaran shi suka zo makaranta ba za a dau mataki za a yi jan kunne a yi mishi suwa farko a ta hannu hakimai da uwayen kasa sannan na mataki na biyu idan ya zama kangarare to za a ɗauki mataki amma matakin farko da za mu ɗauka shine wayar da kan jama'a ilmantarsuwa amfani da majalisar rama sarki musulmi sauransu domin a tabbata jama'a sun fahimci dokar kamin a zartar da ita. kayi magana dangane da makarantu masu zaman kansu. Akwai tsari da kuke da shi wajen ganin waɗannan makarantu sun bi waɗansu dokoki kamun a assasa su? kamu a basu takardar shaida cewar sun cancanci su ainihin buɗe makarantun ni ganin cewar wasu makarantun za ka je ka ga ɗaki biyu ne ɗaki uku ne amma kawai an kira ta makaranta an eh, buɗe ta wanda bata cancanci a sa 'ya'yan mutane ana koyar da su a wannan guri ba. Kwarai haka shike akwai cikakken bayani bisa ga fasalin gudanar da ilimi na makaranta mai zaman kanta na gwamnatin tarayya da kuma na jiha. Bisa ga haka muke dole ya zama mai son ya buɗe makaranta ya samu bagire mai inganci wanda yake da yanayi mai kyau da za a bude makaranta dole ya tanadin malamai dole ya tanadin kayan aiki na gwaje-gwaje da kujeri da sauransu dole shi tsara manhajar karantarsuwa daidai da manhajar ƙasa ba wai ya sa wani abu dole kuma yadda yanayin da yara za su sa tufafi da sauransu ya dace da al'ada da aƙidodi da bukatocinmu na al'adarmu na jihar sokoto sannan dole ne kuma ya yi rajista kuma ya biya haraji idan wanda yake yi ne domin neman kuɗi dole shi biya haraji harajin farko da yake biya wanda zai buɗe makaranta na biyu suna biyan kuma kuɗin shekara-shekara sannan kuma ana ba su tallafi akwai cikin tsarin doka ilimin bai ɗai yadda za a duba a taimaka musu wajen ƙara ƙwarewar mallamai wajen wasu kayan aiki da sauransu duk gwamnatin jiha ma ta zo har nesa akwai har waɗanda ake ƙara ma gina azuzuwa da sauransu to kaga abu ne wanda yake a rungume shi domin bayan da za a yi gwamnati ta kaɗai ta iya ba da ilimi ga kowa da kowa don haka su abokan tafiya ne waɗanda muke ƙara ma ƙarfin gwiwa muke fahimtar suwa ko muke kula da yadda za su yadda aikin domin a samu nasara ga ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Wannan babbar matsala guda ɗaya wanda akan duba ta ko kuma take da buƙatar a mai da hankali a kai. Akwai bincike da masana suka ainihin gabatar wanda ke nuni da cewar babban makasudin abin da ya sa ilimi ke koma baya a Najeriya akwai matsala ta mafi akasarin duk wani ma'aikacin gwamnati ko wani mai kuɗi ba sa kai 'ya'yansu makarantun gwamnati sai dai su ka 'ya'yansu makarantun kuɗi wannan shine babban dalili da ya sa ilimi yake kullum yake koma baya Akwai wani tsari a gwamnatance da kuke da shi wanda dole ne duk wani ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa wanda ke rike da wani mataki na gwamnati a tilasta mishi dole kai ɗan shi makarantar gwamnati? Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku ƙarshen tattaunawarmu. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu. Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimin Firamari da sakandare a jihar Sokoto. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa. A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya ce nasarar da rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Legas ta samu na cafke shahararren mai yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa wato Chikudi Evans. Wani abin a yaba ne muna kira ga rundunar da ta ƙara baza komarta a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja domin zakulo masu yin wannan garkuwa da mutane wanda suka addabi matafiya a wannan hanya. Sako daga Muhammad Salihu ƙauren Namo da Zamfara. Sai kuma wannan sakon ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa gangamin zaman lafiya da manjo Hamza Al-Mustapha yake jagoranta wanda za a yi a Kaduna akan 'yan kabilar Ibo da matasan arewacin Najeriya muna fatan za a samu fahimtar juna a tsakaninsu domin Najeriya ɗaya ce kuma al'umma ɗaya. Sako daga Alhaji Mele Yusuf Yusufari jihar Yobe. Sai kuma wannan sako ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. don Allah ku ba mu dama don mu taya al'ummar duniya murnar zagayowar ranar yaƙi da bautar yara ta duniya da fatan jama'a za su ƙaurace wa saka yara aikin ƙwadago su samar musu hanyoyi masu sauƙi na zuwa makaranta saƙo daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da malam ango malamin makaranta ya wuri da hamza galadima birnin kebbi kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Sabuwar jam'iyyar shugaban Faransa mai matsakaicin ra'ayi ta Emmanuel Macron ta ɗauki hanyar lashe zaben 'yan majalisar ƙasar da aka gudanar bayan jefa ƙuri'a da aka yi a ranar Lahadi da ta gabata inda a zagayen farko jam'iyyar ta samu kashi 28 na ƙuri'un da aka haɗa. Sakamakon zaben wani jam'iyyar ta La Republic en Marche da ƙawata ta madim suka samu ya sa za su samu rinjaye a majalisar. Masu sauraro a nan zamu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Sayida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.